karfe goma sha ɗaya daidai na safe a birnin washington dc sashen hausa na murar amurka ne ke tarbon ku ga shirin sa na yanzu akan mitoci da dama da suka hada da mita goma sha shida da ashirin da ɗaya da kuma ashirin da biyar na kuma kama mu a tashar mutu biyu biyu afrik da ke mai kan mita ɗari da biyu da biyar a zangon fm kenan ko kuma a gidajen rediyo masu zaman kansu irin su amfani da fara'a da noma da sarauniya da dalor da niyya a ghana ma ana a kan tashar alfa rediyo da ke kumasi bayan duka wannan ko shi ake so za a same mu a biyu voahausa.com ko sashen hausa.com. jama'a muna fatar kuna nan kalau kamar yadda muke a nan washington dc ne ne ali mustapha na sakwato tare da mahmud lalo a nan ɗakin muna watsa muku shirye-shirye ba da mahmud me ka da labaran yau to aliyu a yau juma mummunar guguwar da aka wa lakabi da florence ta isa gabar tekun jihar north carolina a nan amurka a daidai lokacin da kasar philippines ma al'ummar kasar ke shirye-shiryen zuwan wata matsananciyar guguwa da ake wa lakabi da mankut sannan shugaban turkiya ta recep tayyip erdogan zai gana da takwarar aikinsa na rasha vladimir putin a ranar litinin kan rikicin syria to bayan mahmud ya gama baku labaran za ku ji cewa kwamandojin boko haram sun kashe shugabansu ko yanzu menene mai boko haram biyo bayan kace jagoran nan ko mamallo da aka yi na wannan bangare to makomar boko haram ta bangaren boko haram ga da kyau to bayan wannan kuma za a ji cewa Kakakin Majalisar Wakilan Najeriya Yakubu Dogara ya bi tsawon shugaban Majalisar Dattawa kola Saraki wajen kaura zuwa babbar jam'iyyar adawa ta PDP. Ba inda aka so Janar Muhammadu Buhari kamar jihar Bauchi a cikin shekaru ashirin din nan. To amma ba za a zo a ce za a yi wa wasu adalci mu kuma jihar Bauchi a taushe mana hakkin mu ba. sannan za mu duba maganar matan nan uku da suka so su tsaya takarar zaɓe a baɗi a jihar zamfara ake nema a hana su wanda ya kamata mu tuntuɓa gaskiya mun tuntuɓa kuma abin na haka nan yake. Me ake ce muku? za mu ji abin da ake ce musu bayan duka wannan da yake juma'a ce muna da shirin duniyar amurka na shi mahmudin wanda zai duba maganar zaben da ake kira zaben rabin wa'adi da kuma wata masifar guguwa da ke fatattakar amurka a yanzu nan akwai kuma ra'ayoyinku amma duka sai bayan kun sha labarai. jama'a assalamu alaikum. A yau juma mummunar guguwar da aka wa lakabi da Florence ta isa gaɓa tekun jihar North Carolina a nan Amurka dauke da ruwan sama mai karfi da kan iya zama hadari ga rayuwa. Inda iska mai karfin gaske ta rika yayi rufin gidajen jama'a. Hukumar kula da yanayi ta Amurka ta ce guguwar ta Florence ta sauka ne a kusa da wani gari da ake kira Wrightsville Beach. kilomita goma daga gabashin birnin wilmington inda iskar da take dauke da ita ke tafiya kilomita 90 cikin sa'a guda tun da farko dai karfin guguwar ya koma rukuni na daya gabanin ta sauka a yankin na north carolina amma kuma masu hasashen yanayi sun ce tana da karfin da za ta iya yin illa jami'ai sun ce akalla mutum dubu uku da ashirin 321 na zaune babu wutar lantarki a jihar ta north carolina yayin da guguwar ke ratsawa ta yankin hukumar bada agajin gaggawa ta amurka ta ce ta shirya tsaf domin kai daukin gaggawa ga waɗanda bala'in guguwar zai ritsa da su to a can ƙasar philippines ma al'ummar ƙasar na shirye-shiryen zuwan wata matsananciyar guguwa da ake wa lakabi da mankut wacce hasashe ya nuna cewa za ta isa yankin a gobe asabar wuraren kasuwanci da al'ummar tsibirin luzon na ta shirye-shiryen karshe wajen kaucewa isowar guguwar wacce masu hasashen yanayi suka ce za ta zo da gudun tafiya kilomita 255 cikin sa'a guda kiyasin da aka ya nuna cewa guguwar mankut za ta haifar da barna ga ababen more rayuwa da amfanin gonaki a yankin da aka yi hasashen girmansa ya kai tsawon kilomita 900 kamar da kungiyar bada agaji na red cross da red crescent suka fitar a wata sanarwa a yau juma'a a jiya alhamis aka fara kwashe dubban mutane yayin da aka yi kiyasin cewa sama da mutum miliyan hudu ne ke cikin hadarin faɗawa cikin ƙangin wannan guguwa idan har ta isa yankin na philippines guguwar ta mankut za ta kasance guguwa ta goma sha biyar da kasar ta fuskanta cikin wannan shekara kadai. shugaban turkiya recep tayyip erdogan zai gana da takwaran aikinsa na rasha vladimir putin a ranar litinin mai zuwa a wajen wani shakatawa da ke birnin soshi a kasar ta rasha in ji manyan jami'an kasar ta turkiya wannan ganawa na zuwa ne a daidai lokacin da kasashen duniya ke nuna damuwa kan shirin da gwamnatin siriya ke yi na kai wasu hare-hare a lardin idlib wanda ke da iyaka da kasar ta turkiya idlib ya kasance tunga ta karshe da ke hannun 'yan tawaye masu dauke da makamai waɗanda ke adawa da gwamnatin shugaba bashar al-assad yayin wata ganawa da manema labarai da aka nuna ta kafar talabijin a yau juma'a ministan harkokin wajen turkiya mevlut cavusoglu ya ce ƙasarsa a shirye take ta haɗa kai da duk wanda ke da muradin yakar eh, ƙungiyoyin 'yan ta'adda a yankin na idlib amma ya ce kisan fararen hula da suka haɗa da mata da yara da sunan yaƙi da ta'addanci rashin imani ne ita dai turkiya tana nuna fargaba ne kan yadda farmakin da ake shirin kaiwa zai iya haifar da ƙarin kurarar 'yan gudun hijira cikin ƙasarta yayin da tuni akwai 'yan ƙasarta ta siriya sama da miliyan uku da suka tsere zuwa cikin ƙasarta ta turkiya a makon da ya gabata erdogan da putin sun haɗu a wani taron koli da aka yi kan rikicin siriya da ƙasar wato iran wanda shugaba hassan ruhani ya jagoranta labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc wakilin majalisar ɗinkin duniya na musamman kan rikicin somaliya michael kitin ya ce rashin yadda tsakanin shugabannin ƙasar na ƙara dagula yunkurin da ake yi na sasanta rikicin siyasar ƙasar da rikicin da ya shafi fannin tsaro yana mai cewa akwai buƙatar shugabannin su nuna dattaku wajen sadaukar da wasu buƙatunsu kitin wanda zai bar ofis a ranar 1 ga watan oktoba ya ce an samu ci gaba ta fuskar matsayin da aka cimma kan yadda za a tsara madafun tsaro da yadda za a miƙa makamai amma ya ce san rai da ake nunawa ta fuskar siyasa na hana ruwa gudu ana sa ran za a yi zaben shugabannin yankunan ƙasar nan da watanni 18 inda za a fara da kudu maso yammaci sannan a je ga yankin puntland da jubaland shugaban mabiya ɗarikar katolika na duniya papa francis ya amince da murabus ɗin da wani limamin cocin amurka ya yi bayan da aka zarge shi da laifin yin lalata limamin cocin da ake da ke west virginia michael bransfield zai fuskanci bincike daga fadar vatican murabus din nasa na zuwa ne a daidai lokacin da manyan shugabannin mujamin amurka suka yi wani zama da fafaroma domin yin dubi kan wannan abin fallasa da ya mamaye cocin a kasashe da dama shugaban cocin cardinal daniel dinado ya ce zaman tattaunawar da suka yi da fafaroman ya ɗauki tsawon lokaci kuma an samu biyan bukata inda aka yi musayar ra'ayi amma kuma bai ambaci matakin da cocin ta amurka ke shirin ɗauka ba wajen magance wannan zargi na lalata a tsakanin cocin idan har aka sami wannan batu a tsakanin limaman a baya tsohon wakilin amurka a fadar ta vatican archbishop carlo mario vigano ya yi kira ga paparoma da soka daga makaminsa saboda cewarsa ya nuna jinkiri wajen tsige archbishop theodo macrick wanda aka zarga da laifin yin lalata da wani matashi a cikin shekarun 1970 da wasu ɗalibai a cocin. Mahmud Lalo ne ya kawo muku labaran nan daga Washington. To bari mu fara da rahoton da Hassan Mai kai na aiko mana kan kisan da kwamandojin Boko Haram suka yi wa madugunsu na bangaranci Mamanur. Rahotanni sun nuna cewar jagoran na bangaren Boko Haram Mamanur da cewa Abubakar Albagadaji Mubaya'a kwamandojinsa su suka bindige shi biyo bayan rikicin cikin gida ya ture su shi da ibn mannur wanda mahadicin alkur'ani ne a shekara ta dubu biyu da kuma sha hudu ya jagoranci wasu mayakan na suka falle daga uwar kungiyar ta boko haram da abubakar shekau ke jagoranta inda abu musaf albarnawi ya zama amir ɗinsu suka kuma kafa su a zirin tafkin chadi da ke arewacin jihar borno mamman nur ya kware sosai wurin harshen larabci wanda kuma ya yi silar kulla alaka tsakanin is da bangarorin boko haram a ƙasashen yankin tafkin chadi su dai kwamandojin na boko haram sun kashe jagoran nasu ne bisa zargin cewar ya cika sassauci da kuma bin al'amura sannu a hankali majiyoyi sun tabbatar da cewar ko ta ko ɗan matan da da wannan bangare suka yi a baya-bayan nan shi ma ya kara rura wutar rikici a tsakanin su na tambayi babban malamin addinin musuluncin nan da ke shiyar arewa maso gabashin najeriya imam abubakar biyar bin abdallah da baya kusa yunkurin jagorantar shiga tsakani tsakanin boko haram da gwamnatin tarayya ko yanzu menene makomar boko haram biyu bayan kashe jagoran nasu mamman da aka yi na wannan bangare to makomar boko haram ta bangaren yan boko haram baya da kyau baya da kyau ko kamar tun lokacin da kuna haɗe kuna abubuwan naku ko mai kyau ko mara kyau tun da har kun raba nan ku tafi tamarauci ba na wasa ba amma kuma ga gwamnati kuma wannan alheri ne ga gwamnatin Najeriya. Malam Ibrahim Muhammad da Maturu babban malami ne a jami'ar jihar Yobe. Mas'ala ce wacce dama ya kamata a gina ta akan ilimi aka gina ta akan jahilci tunda babu zurfin ilimi a cikin tafiyar dole za ana samun matsala kuma wannan alama ce ta matsalar akwai waɗanda wata manufa ce ta kawo cikin wannan tafiya don haka in ana tafiya a yayi nisa dama tsakanin irin waɗannan mutane da suke tawaye to akan samu wato gajen haƙuri akan wasu matsaloli wanda zai sa a kasa fahimtar juna. Hassan mai na kai na muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. To ga gaishe ka Hassan, to ga alama dai yanzu dukkan shugabanni biyu na manyan majalisun dokokin Najeriya da ta dattawa da ta wakilai sun bar jam'iyyar APC sun koma jam'iyyar adawa. Hakan ya biyo ne bayan da kakakin majalisar dokoki Yakubu Dogara ya je ya karɓi takardar shiga takara a jam'iyyar adawa ta PDP. Daga Abuja ga Nasiru. Kakakin Majalisar Wakilan Najeriya Yakubu Dogara ya bi sahun shugaban Majalisar Dattawa Bukola Saraki wajen kaura zuwa babbar jam'iyyar adawa ta PDP. Dogara wanda ya ɗau lokaci yana nazarin ɗaukar wannan matakin ya nuna alamun haka ta daina bayyana a manyan tarukan APC da kuma kalmomin da ya kan furta na nuna akwai kalubale a jam'iyyar. Zuwa yanzu dai kakakin bai sanar da ficewa daga APC a hukumance ba ko sanar da majalisar wakilai don tana hutu zuwa watakila 25 ga watan nan. Amma ya yanki takardar neman takarar majalisar wakilan daga Bauchi a Inuwar PDP. jam'iyyar pdp a cewar wata majiya mai tushe na gagarumin shirin karbar dogara lokacin da zai mika takardar takarar da ake ganin za a tsaye da shi ba hamayya matakin na dogara ya kawo ƙarshen tunanin wasu 'yan majalisar gani kasheninsa irin su gudaji ka zaure da ke da yakinin apc za ta ba wa kakakin tikitin ta zarce ba hamayya wasu gwamnoni sun kwace tsari na jam'iyya daga ƙasa wasu daga cikin abokanan aikin mu in sun koma jihohinsu ba su da damar da za su iya cin primary election jam'iyya ta turo shugaban jam'iyya saboda aka zaba ya zo ya zauna da mu ya mana alkawari mu ya haƙuri kada mu koma wata jam'iyya masu katin jam'iyya su ne za su fito su yi wannan primary elections mun zauna da shugaban ƙasa shugaban ƙasa ya ba mu haƙuri ya kuma tabbatar mana wa'annan mutane da suka yi korafi abokanan aikinmu mu za a yi musu adalci wasu 'yan siyasar bauchi na kai kawo helkwatar apc da bukatar sa baki wajen zaben yar tinkiya wajen fidda gwani don gudun kara kara rasa jama'a ko gaza nasara tsohon ministan lafiya dr muhammad ali fati na cikin masu son apc ta zai da su takarar gwamnan bauchi an ce za a yi direct primaries a lagos an ce za a yi direct primaries a kano to in abin da za a yi a lagos za a yi a kano me yasa ba za a mana bauchi ba in adalci ne a yi wa shugaban kasa a yi wa gwamnatin lagos a yi wa gwamnatin kano to a yi wa jihar bauchi ba inda aka so janar muhammadu buhari kamar jihar bauchi a cikin cikin shekaru ashirin din nan muna kaunan shi don mun san abin da ya yi kulla a zuciyar shi wa al'ummar najeriya to amma ba za a zo a ce za a yi wa wasu adalci mu kuma jarabauci a taushe mana hakkin mu ba tuni kakakin apc yakine na bena ya ce apc ta rabu da kaya yana zargin dogara da zamba cikin aminci da kuma a kaikaice kalmar nan ta allah ya raka taki gona nasura da mailika murar amurka daga abuja najeriya a gaishe ka Nasiru to kuna jin sashen wasu murya Amurka ne a Washington DC inda muke karfe 11 da minti 13 na safe in an jima kaɗan muna tafar da shirin duniya Amurka da zai dubi kiki kakan da ake ana Amurka a zaɓen nan da ake kira na rabon wa'adi. to amma yanzu bari mu zauna akan magana zaben najeriya kuma a jihar zamfara da aka ce jam'iyyar apc ta jihar ta hana wasu mata uku shiga zaben baɗi ga mahmud ibrahim kwari Matan dai sun hada da Hajiya Asabe Bala Kanoma wacce ta fito neman kujerar majalisar dokoki ta jihar Zamfara mai wakiltar mazabar maruta ɗaya? daya da malama Shafa'atu Salihu Labbo da ke neman wakiltar mazabar Kaura ta Arewa a majalisar dokokin ta jihar Zamfara kana kuma da Hajiya Amina Ilyasu da ke neman takar kujerar tarayya ta talatan mafara anka a majalisar wakilan Najeriya. Na yi ta dai faɗi tashi da fafutuka dai irin yadda aka yi na 'yan takara. To kuma Allah ya bani farin jini na fito na samu jama'a sosai birni da ƙauye ko ina. har da wuraren da ban taɓa shiga ba. To ina na ina sauraro kuma na shirin in je in sayi fom a Abuja kamar yadda tsari ya tanadar. Sai na samu kira a nan gida talatin mafara daga mutanen fati. Aka ce A'a, waɗanda ke kan kujeran nan dama su za su koma waɗannan kujeru. Hajiya Amina Ilyas kenan matar da ta nemi takarar kujerar tarayya ta Talatan mafara anka a majalisar wakilan Najeriya. Ita kuwa malama Shafa'atu Salihu Labbo da ta nemi wakiltar mazaɓar ƙaurar ta Arewa a majalisar dokoki ta jihar Zamfara na cewa forms din da an ka saye ga baki ɗaya duk wanda yake da interest da shi ya shi zai kira ya bashi sai ya ciki sai eh, har yanzu da na kai maka magana dai ba wanda ya kira mu a cikin gwamnati an irin ka nuna kana sha'awa za ka tsaya takara ko ma a dibe ma abun da ma kai yi ma mutane da menene a ce to tun da ba a ba ku wanga ba ya kamata ku yi hankuri ko ne to ba a yi mana koyi ba duk wanda ya kamata mu tuntuɓa gaskiya mun tuntuɓa kuma abin na haka nan yake. Me ake ce muku? Yawa aka yi zan ma mu je mu sayi. Dan komai sai aikin banza ne mun kai tun da gwamnati ba ta ba mu dama ba. To yanzu shi na kin haƙura? To waɗanda ba ka iyawa, ni za kai yi kamai da shi wasa. Ba ka ba haushe ya ce ba. sai dai za a iya cewa hakan wani koma baya ne ga yunkurin da cibiyar national democratic institute wato ndi ke yi na ganin karuwar adadin mata masu rike da mukaman siyasa a arewa da wasu sassan kudancin najeriya wannan tsari da shi mai girma gwamna zamfari ba demokuraɗiyya ba shi kuma tsari ne wanda zai iya kawo demokuraɗiyya tasgaro domin shi lokacinsu ba haka ake masa ba ba sai fom ɗin aka yi aka ba wanda eh, aka so ba wanda shi ma ya samu to in ko lokacinsa ba haka aka yi ba muna ganin wannan hanya da ya fito da ita ko wannan tsari da ya fito ba da kwaradiya ba ne so muna so ya duba ya yi waiwaye akan eh, shawarar da ya ɗauka domin a ga cewa an ba kowa haƙƙinsa na cancanta na ɗan ƙasa muna so mu ga mai gwamna ya yi ƙoƙari ya ga cewa ya taimaka ya ba matan nan eh, dama akalla ya kafa takarkarunsu kuma ya tallafa musu ga cewa sun ci zaɓe. comrade mustapha muhammad kenan na kungiyar dag wadda ke tarikan haɗin gwiwa da cibiyar ndi a nan kano domin wayar da kan al'umma game da muhimmiyar rawar da mata kan taka wajen ci gaban demokradiyya mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano nigeria To a gaida Mahmud Kwari a Kano yanzu bari mu bar Mahmudin Kano mu dawo ga Mahmudin Washington domin mu na gaba. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka. da yake a makon da ya gabata mun yi sharhi kan yadda zaben tsakiyar wa'adi ko kuma midterm elections yake da kuma muhimmancin sa fagen siyasar amurka Shirin duniya Amurka wannan mako zai ɗora ne akan irin wainar da ake toyawa tsakanin basu ruwa da tsaki a wannan zaɓe da za a yi. Sannan za mu leƙa mu ga halin da ake ciki dangane da batun guguwar da ta tunkari Amurka. Sunana Mahmud Lalo. To nan dai da wata biyu ne Amurkawa za su garzaya zuwa rumfunan zaɓe domin kada ƙuri'unsu a zaben tsakiyar wa'adi da ke tafe. Wannan dai wani zaɓe ne da za a auna farin jinin gwamnatin shugaba Trump ta hanyar zaben 'yan majalisun dokokin kasar zaben da ake ganin zai iya sauya akalar manufofin trump da kuma shekaru biyun da zai yi nan gaba a wannan wa'adi tuni dai shugaba trump ya tattaro karfin sanatu ya fara yakin neman zaɓe ga jam'iyyarsa ta republican Donald Trump. We need Republicans in Congress. Muna bukatar 'yan Republican su kasance a majalisar dokoki. Jam'iyyar Democrat a yau ta shiga halin tsaka mai wuya a hannun masu ra'ayin sauyi da ke nuna ƙiyayya da masu nuna fushi da kuma ƙawancen kafafen yada labarai masu watsa labaran bogi. Shi dai Trump yana takama ne da masu ayyukan haƙar ma'adinai irin su Kevin Abbott. I believe Na imani da abin da Trump uh, ya yi imani da shi. mutum ne mai abubuwan ban mamaki This man has got to go. Wasu 'yan adawa kenan suke cewa lallai sai Trump ya tafi. Irin kamun ludayin da shugaba Trump ya nuna a shekaru kusan biyu da ya yi kan mulki ya sa 'yan Democrat sun yunkuro domin karɓe majalisar dokoki a hannun 'yan Republican a zaben na watan Nuwamba. domin su dakile manufofin shugaban ciki har da batun da yake na sake rage kudaden haraji da kuma batun gina katanga tsakanin amurka da mexico sanata bernie sanders wanda 'dan democrat ne na ɗaya daga cikin masu hankoran ganin an kayar da trump standing back mutane suna yunkurowa suna haɗa kansu domin samar da sauyi a siyasance da kuma ta fuskar tattalin arziki kamar yadda tarihi ya nuna jam'iyyar adawa ita ta fi samun nasara a zaben na tsakiyar wa'adi kuma a cewar wata mai sharhi a fannin siyasa lara brown ta jami'ar george washington wannan wata babbar dama ce ga 'yan jam'iyyar ta democrats Idan ka kalli al'amarin baki ɗaya, abin da za ka gani shine yadda ake ta shirye-shiryen zaɓe na tsakiyar wa'adi. Kuma kamar yadda tarihi ya nuna, jam'iyyar shugaban ƙasa bata cika tasiri ba. Zaben na tsakiyar wa'adi wata dama ce da al'umma Amurka ke yankewa shugaba hukunci. A cewar Bill Galston, mai fashin baki shi ma a fannin na siyasa wankin hula zai kai shugaba trump dare idan har ya bari 'yan democrat suka karbe ikon daya ko duka majalisun dokokin kasar. Number one, no more Republican only legislation. Na farko babu ta dokar za ta kasance ta 'yan Republican ce zalla. Na biyu 'yan jam'iyyar Democrat a majalisar wakilai su za su rika jan ragamar komai. wanda hakan na ɗaya daga cikin ayyukan majalisar dokoki. Daga cikin masu kallon zaben na tsakiyar wa'adi a matsayin lokacin yanke hukunci akan gwamnatin Trump, hadda tsohon mai bashi shawara Steve Bannon. This an up or down vote. It couldn't be. Wannan lamari ne da ba a san yadda zai kaya ba. Idan muka yi nasara, Trump zai ci gaba da aiwatar da manufofinsa. Idan kuma muka ga akasin haka, Nancy Pelosi za ta yi iya bakin kokarinta ta ga cewa ta dakatar da shirye-shiryen nasa. Fatan dai 'yan Democrat shine su samu damar lashe kujeru da dama a majalisar wakilai. Yayin da hasashe nuna cewa akwai yiwuwar 'yan Republican ɗin su masu ci gaba da riƙe rinjayen su wanda bai taka karya ba a majalisar dattawa. To da ake ciki kuma makwace guguwar nan da ta tunkari wasu yankunan Amurka na gab da isa gabar tekun jihar North Carolina a lokacin hada wannan rahoto. A yau Juma'a hukumar da ke kula da tekuna da yene a Amurka da ake kira NOAA a takaice. Ta ce guguwar na tafiya kilomita 109 cikin sa'a guda. Ita dai wannan guguwa wacce aka wa lakabi da Florence. Karfinta ya ragu zuwa rukuni na ɗaya. Amma masu hasashen yanayi na ci gaba da gargaɗi cewa tana da karfin da za ta iya yin illa. shugaban amurka donald trump ya ce an kintsa tsaf domin tunkarar wannan guguwa we're ready we're able we've got the finest people i think anywhere in the world ya ce a shirye muke za mu iya na ga muna da ƙwararrun ma'aikata fiye da na ko'ina a duniya masu aro da aka kawo ƙarshen shirin duniyar amurka na wannan mako sai kuma wani lokaci idan allah ya kai mu yanzu a madadin usman ahmad kabara da abdulaziz adili toro da maryam dauda da salihu garba da kuma jim malone sai julie latest gresham da ta hada shirin baki ɗansa ni mahmud lalo nake cewa a hutun ƙarshen mako lafiya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Tuwa gaishe kamar mutu jirgin yau da gobe ya fadar yana jira zai shigo amma sai bayan kun fara jin ra'ayoyin ku masu tukuna. Za mu fara da ra'ayin abubakar kawu girgir. wanda ya rubuto yana cewa gwamnatin kasar ghana hakika ya kamata ki ɗauki matakin magance wannan matsalar ta faduwar darajar kudin kasar saidi domin kaucewa jefa kasar cikin mawuyacin hali shi ma dai arabiyu muhammad gidan maɗi daga can jihar sokoto shi ma a kan saidin ya rubuto domin ya ce salam voa da fatan kuna cikin ƙoshin lafiya to al'ummar ƙasar ghana dama na kasar mu Najeriya muna addu'a Allah ya coto mana daraja kudaden domin wannan matsala ba karamin illa take wa talakawan kasashen ba. Sai kuma ra'ayin Aminu Kano mai da garko wanda ya ce Assalamu alaikum muryar Amurka. Don Allah ku bani dama na kira ga hukumar lafiya ta Najeriya da ta ɗauki duk mai yiwuwa wajen wayar da kan al'umma yadda za su kare kai daga kamuwa da cutar kwalara da amai da gudawa ganin yadda cutar ke ci gaba da yaduwa a sassan kasar shi kuma aliyu usman taka lafiya ya ce boa hausa na yi allah wadarai da sabon harin da aka kai a jihar plateau da wannan nake kira ga mai girma shugaban kasa muhammadu buhari da ya gaggauta kafa dokar ta ɓaci ga dukkan jihar da ta kasa tsare rayuka da dukiyoyin jama'a jihar ta shi kuwa malam hamza galadima ya rubuto ne yana cewa muna kira ga al'ummar jihar kebbi da ma najeriya gaba daya da cewa ya kamata mu tsaya domin mu yi karatun ta natsu mu kuma tantance domin mu raba tsakanin aya da tsakuwa wajen zaben 'yan siyasa na gari masu son talakawa kuma masu son ci gaban jama'ar mu jihar mu da kuma najeriya ga baki ɗayanta to da lashin kun san cewa a eh, kowace ranar juma'a mukan bude muku layukan waya ku kira ku yi magana kan abin da kuke so irin wannan rana kenan yanzu ga labarai a takaice kafin mu yi muku sadama. mummunar guguwar da aka wa lakabi da florence ta isa gabar tekun jihar north carolina a nan amurka dauke da ruwan sama mai karfi da kan iya zama haɗari ga rayuwa inda iska mai karfin gaske ta rika yayi rufin gidajen jama'a hukumar kula da yanayi ta amurka ta ce guguwar ta florence ta sauka ne a kusa da wani gari da ake kira rightsville beach kilomita goma daga gabashin birnin wilmington inda iskar da take dauke da ita ke tafiya kilomita 90 cikin sa'a guda tun da farko dai karfin guguwar ya koma rukuni na daya gabanin ta sauka a yankin na north carolina amma kuma masu hasashen yanayi sun ce tana da karfin da za ta iya yin illa jami'ai sun ce akalla mutum 321 na zaune babu wutar lantarki a jihar ta north carolina yayin da guguwar ke ratsawa ta yankin to kasar philippines ma al'ummar kasar na shirye-shiryen zuwan wata matsananciyar guguwa da ake wa lakabi da mankutu wacce hasashe nuna cewa za ta isa yankin a gobe asabar wuraren kasuwanci da al'ummar tsibirin luzon na ta shirye-shiryen karshe wajen kaucewa isowar wannan guguwa wacce masu hasashen yanayi suka ci za ta zo da gudun tafiya kilomita 255 cikin sa'a guda shugaban turkiya rasif tayyip erdogan zai gana da takwarar aikinsa na rasha vladimir putin a ranar litinin mai zuwa a wajen wani shakatawa da ke birnin soshi a kasar ta rasha in ji manyan jami'an kasar ta turkiya wannan ganawa na zuwa ne a daidai lokacin da kasashen duniya ke nuna damuwa kan shirin da gwamnatin siriya ke yi na kai wasu hare-hare a lardin idlib wanda ke da iyaka da ƙasar ta turkiya idlib ya kasance tunga ta ƙarshe da ke hannun 'yan tawaye masu ɗauke da makamai waɗanda ke adawa da gwamnatin shugaba bashar al-assad wakilin murisar ɗinkin duniya na musamman kan rikicin somaliya michael kitin ya ce rashin yadda tsakanin shugabannin ƙasar na ƙara dagula yankurin da ake yi na sasanta rikicin siyasar ƙasar da rikicin da ya shafi fannin tsaro yana mai cewa akwai bukatar shugabannin su nuna littaku wajen sadaukar da wasu buƙatunsu kitin wanda zai bar ofis a ranar 1 ga watan oktoba ya ce an samu ci gaba ta fuskar matsayi da aka cimma kan yadda za a tsara madafun tsaro To gaishe ka Mamuto, jama'a abin da ya sauka kenan a wannan lokaci sai da dare karfe ta da rabin Allah ya kai mu lokacin da muke fatar mu damu muku da wasu sababbin shirye-shirye wanda zai hada da baku dama ku ga mana abubuwan da ke cikunan ko da yake yau juma'a ce muna bude layukan mu ku zaba abin da za mu yi magana. Kamar da yadda ce yanzu ga jirgin yau da gobe nan ya iso sai mu ba su wuri su shigo muna muku sallama sai da dare.